Bismillahir Rahmanir Rahim. Ta leko ta koma kashi na arba'in da biyar. To masu sauraro ku yi haƙuri kun ji ni kwana biyu shiru. Wallahi an samu akasi ne rasuwa aka yi mini ƙawata aminiyata ɗan uwana Allah ya masa rasuwa don girma Allah ku sa su a cikin addu'o'inku ku nema musu gafara a gurin Ubangijin talikai. Na gode. Da sassafe MJ ya isa ofis zai ɗauki abinda ya ajiye ga anwa ofis kaca-kaca Tari ya yi bai ma tunkari abin zubar da sharar ba, ya daga laftof ɗinsa gidan memory ya zare ya fito a ofis ɗin ya wuce asibiti. tare su sun shirya har an fito da ambulance don zuwa kai su iyafar ga kuma kujeru an da ran ba za su iya tafiya ba. Tun farar safiya iyafar ta ga ikon Allah mutane ta ko ina wai Abuja za a jiyo dai ba sai ka yi sharaje kan zuwa ticket za ka yanka ba. za ka yanka ka shige jirgi amma fa waɗannan mutane da yawan su 'yan gulma ne wasu kuma ya cancanta su je da 'yan 'yan jam'iyya ne karfe 12 rana ta wuce kowa ya hallara a nan jiran ana jiran chief judge da kansa don abin ya fi karfin kananan alkalai gashi abin rana guda ne ba wai zama da dagawa za a yi ba saboda jiran fadar zaɓe cikin wannan lokaci da ta cika tab da mutane daban-daban kama daga iyalai waɗanda ake kara da kuma waɗanda ko ta yarda su shigo ciki har da isha da sayar da mominta a sannan aka shigo da manyan ƙasa cikin girmamawa ba tare da an wulakanta su ba wurin zama aka ba kowannensu nesa da juna suka yi sai mazurai suke ma juna bangare guda aka ba wa tawagar gidanmu in ga kalli mutanen wurin kamar gaske kowa ya nutsu shigowar cif ne ya sa kowa ya mike cikin girmamawa zama ya sannan ya bada umarnin kowa ya zauna karewa mutanen kallo kawai kai kawai ya girgiza kai dan ban san me zai je me zai je ba kuma Chief ne ya fara magana a matsayina na wanda zai yanke wannan hukunci ba ma buƙatar dogon zance kawai a kawo hujjoji na tuhuma da na kariya sannan muna buƙatar a yi magana da yarenmu ga asali wato Hausa don a nan har yaran cikinmu suna fahimtar Hausa da haka a matsayinmu na musulmai bismillah lauya mai kara ko da yake mai kara shine lauyan kansa zaka iya farawa malam Muhammad Jabir da zau lauya MJ assalamu alaikum ya mai shari'a Na kawo karar waɗannan mutanen akan sun kashe min mahaifina 23 ga watan Biyu, shekarar da ta gabata, sannan wasu daga cikinsu sun ƙara kai farmaki ga na a sha biyu na wannan watan da muke ciki, sun yi niyyar kashe su amma Allah ya sa ya cece su, amma sun musu muguwar illa har da mata masu ciki, sai dai sun kashe min sikiriti bakwai sannan sun kona min muhalli duk ba wannan ba su faɗi me yasa suka aikata hakan bayan sun san sun kashe abin harin nasu tuntuni, chip Malam Muhammad menene ka akan kashe mahaifinka da kake zargi sauyi da kake zargin sun yi? Lauya MJ ranga ya daɗe waɗannan mutanen sun kasance abokan mahaifina Alhaji Jabir da Zau kuma kai ma na san ka san haka sannan mutane da yawa a nan da na a nan da na waje sun san haka a wancan lokacin waɗannan mutanen sun nemi mahaifina da ya shiga takarar siyasa da fari ya nuna masu zai amince amma daga baya sai nuna ya fasa ba zai yi ba dalilin yin hakan kuwa ya ji maganar su ne suna tabbatar wa juna bayan an gama zaɓe za su kashe shi sannan a dora mataimakinsa tun da dama tun farko mataimakin nasu suka so ya tsaya amma ba shi da nagartar da zai ci zaɓe shine suka saka babana a ciki don suna da yakinin zai ci saboda nagartarsa ta kai makura a cikin mutane haka ne shirin su haka ne shirin su dama tuni to sai Allah ya ji ya sa ya ji su chip menene shaidar gani da idon ka rinsa idanunsa yi kansa na sarawa lauya mg babu yallaɓe saboda sun kona gidan chief an karbi wannan uzurin lauyan kariya mai zaka ce lauyan kariya ranka da ya zama wajibi lauya mai kara ya bada hujjar abin da yake zargi saboda da ita ne za a tabbatar manyan mutane irin wannan sun aikata abin da ake zargi ya mai shari'a chief to kaji lauya muhammad sun koyar da kan shi ya girgiza kai ya girgiza ya girgiza kai karka kada kanka ga hujja kada ga hujja kana da ita kar ka kaɗa kanka ga hujja kana da ita kamar da sama ya ji muryar da hanzari ya juyo david ne ya turo ni a kujerar asibiti idanuwa na aka bazo kai na aka murmushi ne ina kallon sa shi ma haka amma ya kasa motsi kwata kwata chief wace ce ke da kika da kika yi wa kotu kutse haka abuwar ranka ya daɗe ni ce matar wannan mai karar ni ma an kusa karar da tawo rayuwar ne amma Allah ya cuto ni sannan ina tafi da ita hujjar da ake bukata gashi hannuna na buɗe sai ga flash ɗin da ya aje shi bai ma san na gani ba bayan ado ya min bayan ido ya min da shi akan madubi a tunaninsa ban san me ba dan kamar dan kunne haka dan kamar dan kunne haka yake karba aka aka ba mahukunta na aka watsa matsar na aka matsar da ni gefe yan gidan gidanmu sai hankoro ake amma ba halin tashi bayan kunna wannan bidiyo an tabbatar su ne amma baya magana chief mun ga dukkanin hujjarka amma ba magana muna bukatar gamsar shiyar hujja mai magana mai zaka ce lauyan kariya lauyan kariya ranga daɗe wannan ba hujja ba ce ta yiwu wani zama ne amma ba wanda ma ake zargi zargi sannan na'urori yanzu sun iya shirya komai ya kamata wannan kotu ta san cewa zargin da lauya mai kara yake yi daga ba gaskiya bane ne in jiwa bayan ni na kisan sam da ke can gefe ya faɗa riyi idanuwa suka koma kansa har da mj kuwa sam ya faɗa tattaro shi aka ya fito bayan an zuba masa ido ya fara kallon mutane shi ma chip kai ne kace kayi kisan bawan allah sam eh yallaɓai kuma waɗancan biyun ne suka sani kuma na aiwatar amma sannan ina arni kuma a yanzu na musulunta sannan na yi nadama chip masha Allah muna maka murna shiga addini sannan baka da hukunci a kanka da haka koma ka zauna wannan shine abun da hukunci ya tare da a musulunci sam na gode ya mai shari'a chief barista kai da alhaji samani da alhaji sani kotu na bukatar garin ku anan cikin oyayyen rawar jiki suka fito mj ya kalle su yi musu galo a fakaice yana daga kira chief lauya mai kara za ka iya fara tambayoyinka ga waɗannan mutane kuma ya zama dole su amsa maka bismillah lauya mj fuskantar sai yana kaɗa kai na ganin yana nasarar da bai tsammata ba ranka ya daɗe tambaya ta ɗaya ce zuwa biyu me yasa suka kashe adalin mutum akan bai karbi bukatar su ba ta biyu me na musu ni suka auka suka shiga suka shiga takun saka da ni sannan har suka farma iyalai na mata masu rauni ga cikuna a jikinsu sannan suka nemi kashe min kannena me yasa ba su kashe ni ba kawai tun da ni suke da matsala a ta mutanen kotun suka saka dariya sai dai mai shari'a ya tsawatar sannan aka nutsu chief kun ci bukatar sa don haka sai ku amsa masa wuki wuki suka yi da kyar barista ya ce san zuciya ne ya jama'u cif allah ya wadaran wannan zuciya kawu muna jin ku cikin ba ta alhaji sammani ya ba da hujja da ta girgiza kowa ni dai a wurina ba haka bane ran kai daɗe ga wannan akalla karba aka aka ga wannan akalla karba aka aka kunna sannan aka saka sauti yanda kowa zai ji a bidiyo abba da alhaji sammani ne suka bayyana alhaji sammani ka san me yasa na janya karbar wannan takara saboda ina so a baka ne me yasa alhaji ka san ni a kasuwanci na ina yi na ɓoye wato ina shigo da makami sannan da magungunan da hukumar lafiya ya haramta sha amma yan kwaya na sha to ina shigo da su a boye a matsayin kayan kamfanin ina to so nake in ka hau kai sai komai na wai ya zama da sauki ta hanyar saka matakan tsaro da kake da su akan kar ana binciken kayana ba mutanen kotu ba bare ba mutanen kotun ba bare mu harta da chip sai da ya cire glass din fuskarsa nan da nan kotu ta mutse masu karya masu karya ne na yi masu murmushi na yi suna ganin mafita da nasara ta zo musu yanda ai jikin mj ke rawa ne ya ba su alhaji da ke kusa da shi damar haɗa jikinsu waje ɗaya gudun kai duka gudun kai duka a fusace ya dago kansa ya daga hannu kar ka fara muhammad wannan ba tarbiya ta bace wata murya da ko alkabari yake yake ya ta zai gane mai ita mai ita ta dakatar da shi saurin juyawa ya haka mu ma abba ya ambata da muryar da sai da kotun ta yi amsa kuwa a kunnen mutane alhaji jabir ne a tsaye dogara da sanda ga yanzu a gefensa sai kwamishina a ɗaya a ɗaya gefen sun tallafo shi mantawa da kotu ce ya a guje ya haɗa abba da yasir ya rungume suna rungume suna rungume su ma rungume su suka dagowa ya kalli yazid hawayen fuskarsa ya share dama na sani abokina ba irin na kowa ba ne tafawa suka ya fara rungume shi suna dariya kwamishina ne ya juya mai kafaɗa ya fesin alkali garin sa ya baza tagumi yana kallon su dafa kai ya afuwa ya mai shari'a ba kuma Muhammad ni in ni na samu wannan farin cikin zan yi abin da ya fi haka sai ma kaga wannan yallaɓai da da ya fita ya shigo da yara biyu a kuka a hannunsa likita da ɗaya likita da ɗaya dakta abokin baba da ɗaya su waye waɗannan kuma dariya ya zaci ya'yana ne ga Muhammad ga Jabir uban yan rigima tashi kowa na kotun ne kamar giftawar walƙiya sai ga momi a tsakiyarsu ta da amshi yaran hannun yazid da ta rungume su ta fashe da kuka a ta abba ya ganta domin ya gaskata ya ce domin ya gaskata ta ce salaha dagowa ta ta kalle sa salaji abba ya fara amma maganar chief ta dakatar da shi ran kai dade ka matso ka warware mana me ke faruwa ne a ce ka mutu kakar da rai sannan waɗannan mutanen me ka sani game da su don haka kowa ya zauna a bamu lokaci hajiya bismillah ku karbi yaran kafar inna har rawa take ta zo ta karbi yaran daya inna karbi ta karbi sannan suka zauna kujera aka janyo wa abba ya zauna suka kwamishina suka tsaya a kansa shi da yanzu mj kuma ya koma wurin sa kafi hankalinsa na kan yaran yana kallon su yana kallon mamansu duk abin da yake cif na kallon sa ya girgiza kai kawai girgiza kai kawai Allah ya shirya Allah ya shirya hada shirgi da yara gashi dai shi ya hada mu a nan amma ya manta da mu abba ne ya gyara murya ya ce asalin lamarinmu mu nan da muke a nan da wasu ma da ba sa nan dukkan mu abokai ne kuma abokan kasuwanci musamman barista shi amini na ne wata rana mun hada akan kasuwanci sai suka tuntube ni akan ko zan iya shiga siyasa da fara na yi tunanin yadda al'umma ke zuwa wuri na neman taimako ina taimaka musu ai in na samu mulki abin zai fi kyau zai fi kyau ma sai na amince amma bayan na fita sai na dawo dan nayi magana da barista sai na gan su san haɗa kai suna magana amma sai wasu suka nuna rashin amincewarsu suka tashi a wurin ma suka fita duk da ban ci me suka ce suke cewa ba dai da fara kwamishina ya miki a zuciya zai fita sai na mai alamar ya zauna sai ya koma dariya suka yi suna tunanin ai ya amince ne dan buya ne suka wuce sannan na dan shiga daga ciki amma ba sa iya gani na sai dai ina jin me suke cewa barista ne ya fara magana yana cewa kun ji da yadda muka yi da shi ko to in ya amince an yi zabe ya ci kai zai ma ci dan dan yana da komai da zabe dan yana da komai da za a zabe shi yana da kuɗin da ko bai ci zaɓe ba in yi amfani da su ba za su nuna ba don haka in ya hau da yan kwanaki sai mu kashe shi tun da ya ce ni zan mai mataimaki sai da hau matsayinsa kun ga shi kenan burin kowanmu zai cika amma in shi ke mulkin kun san ba zai bar kowa ya yi inda yake so ba hasali ma in ka kawo wata magana da bata mishi ba zai ci ma mutunci ne na san halinsa don haka mu jirayi zuwa karshen wata da ya ce kuma wani abu mai daɗi ma yana da kanwa wanda ya mallaka wa tarin dukiya yana da kanwa wanda ya mallaka wa tarin dukiya mai yawan gaske za mu sanya za mu yi mu mallaki wannan dukiyar bayan ya mutu don bai san inda kanwar tasa take ba sai dai kullum yana gaya min yana da ita kuma ya samu labarin wai har ma tana tana da ya wadda kullum burin sai ya ganta ya aura wa wannan tantirin dan iska dan nasa mai shegen taurin kai ga wayan masifa na haka dole ne dole ma a nan mu kula da dan nasa ba shi da maraba da jinnu dan sai na ce wanda harbata harbata ma yana yi dan ba dan baka yi zato ba zaka ganshi inda baka yi tunani ba da haka yanzu mu bari mu ji daga gare sa jin sun gama sai na yi saurin fita duk da kwamishina ya ganni a wurin amma yana fitowa gidana ya taho muka haɗu hankalinsa ya tashi sosai amma sai na nuna masa ya bar komai a wurin Allah in lokaci ya yi tabbas zan mutu amma in lokaci na bai yi ba ba za su iya kashe ni ba sai na ce in sun kuma kwaluwa ya faɗa musu in sun kuma haɗuwa ya faɗa su magana ta sirri akan abin amma na ce ni fa sai na yi shawara da ɗana bayan mun yi haka sai ya faɗa musu anan suka ja shi suka shirya in ban amince ba za su kashe ni su mallaki dukiyar mu ni da kanwata sun manta ina da shalile na ko ficika na ko ficika na za su iya cirewa a dukiya ko fuska ba za su iya cirewa a dukiyata ba bare ya kama mutum ba zuwa ya faɗa min sai kawai na ce ya bari su kashe ni da girmansa ya sa kuka gaskiya shi ba zai iya ba to a nan na ce mai ya ba da bindiga da bullet ya ce musu in ban amince ba su harbe ni eh, da ko to dama bai sa bullet masu kyau ba a ciki amma fa duk wannan abin da ake ban san barista ya san a ina kanwata take ba saboda tsabar rashin mutunci mutumin nan bai taba gaya min ba ya san neman ta take ido rufe ido rufe tun muna samari har ciwo nake in na tuna da ita kuma ina ji a jikina tana cikin wahalar rayuwa wai sai da ranar da na fito zan zo wajen mitin da muka yi da su sai ya kira ni a waya wai gata ga wata kanwata ya kawo mu amma fa na faɗi karamin gida nawa a kaita saboda gidana ba mai mata ba mata sai maza da haka a kai ta wani kar waɗannan mazan su ba su tsoro da yake na rude akan zuwan su sai kawai na faɗi wani gida na wani gida na aka kai su ban je na gansu ba kawai na wuce mitan amma ina zuwa sai na ce musu ban amince ba dan yi shawara da ɗana ya ce kar na yi ina gama faɗa na tashi na bar musu wurin da na fes zan ga mariya bayan mun taho na waya da ɗana muna cikin magana sai muka tsaya a goslo ba an kara bana ji an shigo kusa da ni zan yi magana aka harbe ni harbe hudu amma na kirji na sai na ga ya cire bullet din ya sa wani ya harbe shi ya sami wanda ya harbe ni da shi a nan kuma a kuma kwarin shi ya fita a nan kuma numfashin shi ya fita duk wannan abin ina kaya muku ba a yi minti biyu ba ya gama fasuwar abin direba na ne ya niyyar yi min magana ya fito kawai ya gani na mutu a tunaninsa bayan hukuma an turo an taru likitoci sai abin ya dagula lissafi kowa don ba bullet ɗaya ban san ba bullet ɗaya ban sanya ya aka yi ba sai dai tashi ne na ganna a wata kasar da ɗana Yazid wanda ya sadaukar da komai nashi akan ya kula da ni to kun ji don haka Yazid ya faɗa muku yadda aka yi sannan kwamishina ya faɗa muku ya aka yi shi ma cif da ya baza tagumi ya juyo ya magana da hannu don ya kasa magana Yazid bayan an kawo mana abba asibiti sai wani mutumin ya shigo ya ritsa da bindiga wai na ce abba ya mutu sai ya kashe ni don haka na yi gum kuma na bada wata gawar sannan na ɓoye wannan har sai ya warke kuma abinda ban sani ba ta yaya aka kwamishina ya san maganar abba na da rai dan a sirrance ne komai na bar kasar da abba a sanda nake ta jin raɗaɗi wai a bincike wai a bincike ni a binciken daga mutuwar babban abokina na gudu na bar gari na so na kira abokina na faɗa masa komai amma wannan mutumin ya sa min bindiga ce na faɗa zai kashe ni a dole na haƙura na kula da abba sosai ni da wani likita wancan mutumin da ya kawo matar muhammad da yaran nan ya taimaka min sosai don jininsa da nawa ake sawa abba komai a gida komai a gidan muka yi abin mu wannan mutumin da yake bibiya ta da bindiga shi ya kai mu wani gida a kasar da muka je akwai komai a gidan na asibiti shine muka zauna a nan gidan amma yana mana komai na kula da mu kusan kullum yana tare da mu sai dai ya tafi ya dawo wannan kawai na sani chief ya kwamishina muna sauraron ka kwamishina ni dai bayan tafiyar alhaji ban san me yake faruwa ba kuma ban sani ba ashe ba su yi amfani da wannan bindigar ba sai dai bayan kai alhaji asibiti aka ba mu gawarsa akan an mata wanka ba mu duwa ba muka karba don mun sanya zai kamar ɗane a wurinsa